radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar dai muna dauke shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na mu koyi harshen farisanci idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na kokon san tare da abdullahi sa'ad usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 28 ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 8 ga watan shawwal na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 468 ta sa gabata a ranar irin ta yau wata 28 ga watan afrilun shekara ta 1555 aka kafa wata majalisar malaman addinin kirsa mabiya ɗarikar katolika a birnin augustburg na kasar jamus karkashin jagorancin pap pile na hudu a karan farko dai wannan majalisa ta kada ƙuri'a kuma ta amince da 'yancin kiristoci mabiya ɗariƙar protestant tare da amincewa a mayar musu da dukkanin ƙaddarorinsu da aka sai dai hukuncin wannan majalisa ba a aiwatar da shi a aikace ba domin kuwa ko bayan fitar da wannan hukunci an ci gaba da yaki tsakanin mabiya ɗariƙar katolika da kuma protestant na tsawon shekaru a cikin ƙasashen turai da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan afrilun shekara ta 1965 amurka ta kai wa ƙasar dominican harin soji amurka dai ta kaddamar da hare ne akan al'ummar kasar dominican bisa hujjar cewa tana kare 'yan kasar ta waɗanda suke cikin kasar ta dominican kafin harin na amurka dai dominican tana fama da mulkin kama karya na sojoji wanda ya fuskanci waran al'umma bayan wani lokaci kuma wasu daga cikin sojojin kasar sun bi sahun al'umma wajen bijirewa 'yan mulkin kama karya da ke samun goyon bayan gwamnatin amurka wanda da ƙarshe dai al'ummar kasar ta samu nasarar kifar da mahukuntan kama karya masu biyayya ga amurka ganin haka sai gwamnatin ta amurka ta tura sojoji dubu 1,500 da sunan kada 'yan kasar ta a cikin kasar amma bayan ɗan lokaci kaɗan sai ta ƙara tura wasu sojojin waɗanda yawan su kai kimanin dubu arba'in zuwa dominican da nufin mamaye kasar tare da aikewa da manyan jiragen ruwa yaƙi guda 37 waɗanda suka yi wa ƙasar ƙawanya amma sakamakon turja da al'ummar ƙasar suka yi da kuma haɗa kai da wasu sojoji waɗanda suka goyi bayan boran al'umma al'ummar ƙasar dominican sun fatattake sojojin amurka daga ƙasarsu su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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce mutanen lardin kuzistan sun sauke nauyin da ke kansu da zama sahu na gaba wajen kare ƙasar daga makiya. Shugaban ƙasar Turkiya ya ce ƙasarsa ta shiga cikin jerin ƙasashe masu fasahar nukiliya a duniya. ministan shari'a a najeriya ya ce babu dala amurka biliyan biyu da digo hudu da suka ɓace a asusun ajiyar gwamnatin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa mutanen lardin khuzistan da ke kudu maso yammacin ƙasar sun sauke nauyin da ke kansu na zama a sahu gaba wajen kare ƙasar daga makiya kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a lokacin da ya isa lardin a jiya alhamis ya kuma kara da cewa abin da ya rage sai gwamnatin kasar ta kula da bukatun mutanen lardin da kuma kyautata masu shugaba ibrahim ra'isi dai ya isa birnin ahawas babban birnin lardin a jiya alhamis a ziyararsa ta biyu zuwa lardin tun bayan ya karbi ragaman shugabancin kasar shekaru biyu da suka gabata shugaban ya kammala da cewa a ziyararsa ta yanzu zai mai da hankali ne zuwa ga ayyukan da ya fara a ziyararsa ta farko don ganin inda aka kwana sannan ya dubi yiwuwar samar da sabbin ayyuka ga matasan lardin da kuma samar da tsarin tsafta ta siwe ga mutanen birnin ahwas babban birnin lardin da kuma sauran wurare lardin kuzistan dai wacce take kan iyaka da tekun farisa da kuma kasar iraki ita ce ta fara fafatawa da sojojin mamaya na kasar iraki a yakin shekaru takwas jim kaɗan bayan samun nasarar junjiyar hali musulunci a kasar fiye da shekaru arba'in da suka gabata shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ba da sanarwar cewa kasarsa ta shiga cikin jerin kasashe masu fasaha nukiliya a duniya bayan an kammala aikin cibiyar samar da wutar lantarki na makamashin nukiliya da ake kira a kuyu wacce kuma aka yi bukin buɗe ta a ji alhamis kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto ordogan yana faɗar haka a jawabin da shi da kuma shugaba vladimir putin na ƙasar rasha suka gabatar ta hotunan bidiyo a jiya a bikin buɗe cibiyar Erdogan ya kara da cewa cibiyar samar da wutar lantarki tare da amfani da makamashin nukiliya ta Akuyu aiki ne na haɗin gwiwa na farko tsakanin kamfanonin cikin gida na ƙasar Turkiya tare da haɗin gwiwa da kamfanin Rosatom na ƙasar Rasha kuma an kashe mata dala Amurka biliyan 20 sannan ana sa ran cibiyar za ta samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 4,800 har ila yau cibiyar za ta kai ƙuryan karfinta a shekara ta 2028 an fara aikin cibiyar wutar lantarki ne a shekara ta 2018 sannan a halin yanzu ƙasar turkiya na shirin gina sabbin cibiyoyi irinsa guda biyu a yankuna daban-daban na ƙasar dubban mutanen ƙasar sudan suna kwarara zuwa ƙasar masar saboda kaucewa yakin da ke faruwa a tsakanin sojojin ƙasar shafin labarai na yanar gizo africa news ya bayyana cewa motoci ɗauke da 'yan gudun hijira a mashigar ƙasar masar kan iyaka da ƙasar sudan da ake kira arkain suna layin jiran izinin shiga kasar ta masar jami'an ma'aikatar harkokin wajen kasar masar dai sun ba da sanarwar cewa ya zuwa jiya alhamis dai mutane kimani dubu goma sha hudu ne suka tsallaka kan iyakar kasar zuwa cikin kasar masar tun bayan fara yakin labarin ya kara da cewa daga cikinsu dai akwai 'yan ƙasar ta sudan da kuma mutane kimani dubu biyu na wasu ƙasashen duniya da suke zaune a ƙasar ta sudan sun hada da jami'an diplomasiyya ma'aikatan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da sauransu ya zuwa yanzu dai an kashe mutane fiye da 500 sannan wasu fiye da dubu hudu sun ji rauni a wannan yakin kuma babu alamun bangarorin da suke fafatawa a ƙasar za su daina yaƙi nan kusa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar jihadul islami ta falastinawa masu gwagwarmaya da hamfikar isra'ila da makamai ta ba da sanarwar cewa a halin yanzu kungiyar da kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sun cimma yarjejeniya ta aiki bai daya wajen fuskantar harmci kasar isra'ila a duk lokacin da ta kashe wani daga cikin shugabannin kungiyoyin masu gugurma a yankin tashar talabijin ta press tv a nan tana ta nakalto walid alkatati memba a kungiyar jihadul islami yana fadar haka ya kuma kara da cewa a kwanakin baya dai kungiyar ta hadu da babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrallah inda suka cimma matsaya akan wannan batun alkatati ya ce kungiyoyin sun ɗau wannan matakin ne don sun ga cewa gwamnatin haramci kasar isra'ila ta mai da hankali wajen kashe shugabannin ƙungiyoyin masu gugurma da ita bayan da ta kasa samun nasara a fagage da dama da suka fafata da ita a baya-bayan nan ministan shari'a a tarayyar najeriya abubakar malami ya shaida wa kwamitin majalisar wakilan kasar kan cewa babu wasu kudaden cinikin danyen man fetur da suka ɓace a asusun gwamnatin kasar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto malami yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da kwamitin bincike wanda majalisar wakilan kasar ta kafa don binciken gasken labarin da suka samu na cewa dala amurka biliyon 2.4 na cinikayyar danyen man fetur sun bace a asusun ajiyar gwamnatin ƙasar daga shekara ta 2015 zuwa yanzu malami ya ƙara da cewa wanda ya raɗawa majalisar wannan labarin a watan yulin shekara ta 2020 kan cewa a shekara ta 2015 kudaden cinikin danyen man fetur ganga miliyan 45 sun ɓace ya janye korafinsa daga baya malami ya ce ya shigar da ƙara kan wannan mutum amma a duk lokacin da kotu za ta zauna kan shari'arsa sai a samu baya nan ministan ya kammala da cewa an yi wannan maganar a baya don haka shi bai ga amfanin wannan kwamitin ba bayan da aka warware matsalan tun lokacin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mustapha adam mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wani taro da aka yi a tarayyar najeriya a babban birnin ta abuja dangane da yadda za a tabbatar da aminci ko kuma samar da lamuni na abinci ga dabbobi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. birnin tarayya abuja an yi wani taro wanda ya haɗa ɓangarori da dama kama daga kan masana harkar noma da kiwo 'yan jarida inda aka tattauna hanyoyin da manoma da masana za su yi aiki tukur tare domin samar da yalwataccen abinci a cikin kasar musamman ma da abincin dabbobi. shi dai wannan taron an yi shi ne bisa gayyatar ma'aikatar harkokin noma ta tarayyar najeriya a ƙarƙashin taron ƙarawa juna sani dangane da abincin dabbobi wannan kuwa shine karo na biyu da aka yi taro mai irin wannan taken ɗaya ɓangaren da ya shiga wajen shirya taron shine cibiyar ƙirƙira a cikin ayyukan jarida da ci gaba wacce a takaice ake kira da cgid taken taron na bana dai shine samo wasu sabbin hanyoyi da za a yi amfani da su domin yawaita abincin dabbobi a kasar wato baya ga waɗanda ake da su a yayin wannan taron an haɗa duk wasu masu bakin faɗa aji a harkar noma da kiwo a ƙasar da suka haɗa da masu zaman kansu da wanda suka fito daga cibiyoyin gwamnati hakanan kuma masana daga cibiyoyin nazari da jami'o'i sai kuma kafafen watsa labaru a zaman farko na wannan taron wanda aka yi a ranar laraba da ta gabata an mayar da hankali ne a kan lalubo hanyoyin da za a sama wa dabbobi wasu tsire-tsire ko haki a matsayin abinci wanda ya jagoranci wannan zaman na farko dai shine hamid jumo wanda jami'i ne a cibiyar bayar da shawara ta harkar noma sahel consulting ita kuwa impoyo omotosho wacce ƙwararra ce a kan likitancin dabbobi ta bayyana cewa da akwai hanyoyi masu yawa na samar da abinci sai dai manoma ne ba su da masaniya a kansu don haka omotosho ta ce da akwai buƙatar a sake farfaɗo ko dawo da malaman gona waɗanda za su rika isar da saƙonni da bayanai da ake da su zuwa ga manoma ɗin hakanan kuma ta bayyana cewa daga lokacin da aka fara sarrafa abincin dabbobi a najeriya wato ya zamana a cikin ƙasar za a rika samar da wannan abincin isasshe to za a fuskanci kalubale saboda ba a yin wadataccen abincin da zai sa ya ishi mutane da kuma dabbobin a najeriya in ji wannan manazarciyar ana amfani da masara da kuma waken soya wajen yin abincin dabbobi kuma ba a samar da su a wadace ita kuma nazarciya a kan dabbobi da kwari madam kodile ebenebe daga jami'ar nnamdi azukwe cewa ta yi kwari suna da muhimmanci wajen sarrafa su su zama abinci na dabbobi mai gina jiki ga dabbobin ta kuma kara da cewa kwari za su iya biyan bukatar da ake nema wajen samarwa dabbobi abinci wadatacce hakanan su ma tsuntsaye idan aka yi amfani da kwarin ta a iya samun musu abinci ita kuwa madam ebenebe ta bayyana cewa da akwai kwari isassu a najeriya waɗanda za a iya amfani da su kuma za a iya sa su a cikin yanayin da za su ƙara yawaita don haka ta bayar da shawara a kan mayar da hankali wajen sanar da manoma yadda za su yi amfani da ƙwarin.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 madala yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da takwas idan dai masu rare ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id su riga sun isa lardin khuzestan inda yanzu haka suke a birnin ahwas wanda yake shine babbar cibiya ta lardin Khuzestan. A yau za su yi wata tafiya zuwa wasu daga cikin yankuna na tarifi da suke cikin wannan lardi na Khuzestan, waɗanda wasu daga cikin waɗannan yankuna sun share dubban shekaru kuma ana lissafa su a cikin muhimman wurare na tarihi da ke yankin gabas ta tsakiya. To amma kafin mu shiga cikin shirin baki ɗaya sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. برنامه شری امروز یو چیست مننه شهر گری شهرها گروروه دیگر ندبن ما می رویم مو زمجی شوش گرن شوش شوشتر گرن شوشتر دزفول گرن دزفول احواز گرن اهواز مثل کمر دیدنی نبود ایدو آنها هستند سو سکی آثار باستانی کپاپن تاریخی ما بازدید می کنیم مو زم دوبا پس کنن قدیمی دردی مردم متنه شش هزار دوبو شده سال شکره پیش کپین آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه مقبره مقبرته دانیال النبی دانیالو من خوشحالم نی اینا ین پرین چیکی خوشحال می پرین چیکی مسجد مسلاچی تقریبا کسن هزار دوبو هزار ساله نه شکره دوبو اغلب مپی یوا ایران قصر ایران معماری ایکین گینی زیبا میکاو آنها دارند سو سنادا همینطور هکنن در ضمن hakan ya haɗa ma'abad wurin bauta chugar zambil chugar kusa unesco hukumar unesco chan tabaqe gini mai hawa-hawa فهرست جرن میراس جهانی ابابن تاریخ دنیا آن قرار داده است شی یا سکه da la to da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a ɗakin karɓar baƙi da suke a hotel ɗin da suka sabka a birnin Ahwas. برنامه امروز چیست؟ امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر و دسفول. این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ بله ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم پس این شهرها هم قدیمی هستند To madalla bayan da aka saurari wannan و kamar da ta gudana tsakanin Muhammad don ne muka kawo ƙarshen shirin namu na fama kafin wani lokacin a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su ne abdullahi salihu katsina ke muku alheri a tarbe mu a shirin masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu ne tare amin nake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.